رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana 22 ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 da ya yi daidai da yau muna bakwai da watan bakwai miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2026 ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko da dama mu karanta abinda a daidai allah ka taimake mu mu gano abinda a daidai kuma aikata shi a kamar yadda karatunmu ya gabata inda muna karatu a cikin littafin riyadu salihin a nan wannan matsalaci na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu mun kwana hadisi na 1319 za mu tashi 1320 mun kwana hadisin anas za mu tashi hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara mata yadda hadisin da muka kwana hadisin anas ɗaya daga cikin matan sahabbai wasu tsohuwa da aka cimma umar rabi ta zo tana tambayin manzan Allah sallallahu ɗanta da ya shahada a wurin yaƙin badar tana son annabi ya faɗa mata ɗanta wani masauki Allah ya saukar da shi ta ce in Allah ya saukar da shi aljanna sai in ji daɗi in yi hankuri in ko ba haka ba ne in ta kuka ga Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mini ɗana ya ba shi aljanna wanzan Allah sai ya ce mata ɗanki na aljanna firdausi la'ala ba ko aljanna ta kusa kusa a a firdausi Allah ya ba shi hadisin 1320 hadisin jabirin da abdullahi radiyallahu anhu قال يتجي أبي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مصل به جابر يتدعى كذي يكي أهد ما هي فينا أنزو دقاواتي أنكشي شي سنة أنشر وني فات نجكين شي أي مي مطلع mushrikai sai mai musula sun tsaye wani wuri na jikin shi jabir ce fa zahabtu akshifu an yi. sai na tafi ina son in kuren ya huska ta in ga huska babara fa na nahani kaumun sai wasu mutane suka ce a'a suka hana ni fa qala annabi alaihi sai wasallam Allah alaihi salatu wasallam ma za zalatil malaikatu zilluhu bi ajnihatiha manzo Allah ya ce mala'iku ba su gushe ba su nemi inuwa da hikayekansu. saboda shahada ya yi kuma ya samu daraja da falala mala'ikun Allah madaukakin sarki suna nan biye da gawa ta sai da aka turbude ita. saboda haka nan mun ga inda aka hana Jabir wasu mutane suka ce a'a ba zai ga fuskan mahaifin shi ba wasu malamai suka ce don mi da za a hana shi ya ga huskar mahaifin shi tun da ne ba wani matsala ba ne mamaci ana bari a ga huska ce kuma an gwada cewa an ga huska ta an bari jabir ya buɗa ga ya fi shi kaga in ka diba wannan ba matsala ba ne saboda haka ana ya halitta mamaci a ga huska ta bayan ya mutu musamman in dai hukar lahiya lokaci babu wani babu wata matsala to ana iya abin nan ana iya bari a ga hukka Allah ya samu dace wa an sahal ibn hunayf radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala an karbo daga sahal ibn hunayf Allah ya kara masa yadda ya lalle ma'aiki kira an ta tabbata gare shi ya ce man sa'ala Allah ta'ala shahada ta bi sidqin duk wanda ya roki Allah shahada Allah ya kasa in mutuwar shahada da gaske bi sidqin da gaske roki Allah ba wasa na yake ba ballagahu Allah manazil shuhada Allah zai isar da shi masauki na shahidai wa in mata ala firashi ko da ya mutu da sun firashi ko da ko da gida ya rasu sun da ya roƙi Allah shahada kuma da gaske ya kai ba wasa na ya kai ba Allah zai kai matsayin shahidai ko da gida ya mutu kaga wannan da ke mutum ya fata alheri mutum ya fata ta alkhairi in bai fata alkhairi ko da bai samu wannan abun ba Allah zai ba shi ladar wannan abu saboda ka ana son mutum ya fata ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa ya muku shahada Allah sai muna arziki mutuwar shahada yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda qala ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi kuma ya ce man talaba shahada shahadata sadiqan duk wanda ya nemi shahada da gaske utiya za a bai shahadar nan wa illam tusibhu ko da shahada ba same shi ba Allah zai ba shi ladar shahada fil hadithaini fi hadhin al hadithaini to ada da sai guda biyu anna man nawa shay'an min amal bir sadiqan min qalbihi usiba alayhi duk wanda ya niyya aikin alkhairi da gaske daga zuciyarsa za a bashi shi ladan wannan aiki wa illam yattafiq lahu zalika koda wannan aiki bai samu yayin shi ba Allah madaukakin sarki zai ba mutum ladar shahada ko da mutum bai samu ya yi shahada nan ba to Allah ka tausaya muna yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce قال رسول sallallahu alaihi wa sallam. وسلم manzon Allah tsira da aminta su tabbata gare shi ya ce ma yajidu shahidu min masul qatli illa kama yajidu ahadukum min masul qarfati abinda shahidi yake ji na shafar da an kai ta kisa sukar da an kai mai da maki taron da an kai mai ta kobi ciwon da zai ji wanda zai kashe shi maza Allah ya ce illa kama ya ji a hadukun min mafi karsa sai kama yadda yanku ke jin kwasan kucin cizon tururuwa idan cizon tururuwa na damu ne in yi zafi zai ciwon da zai ji shi ne kwatan kusan ciwon da wanda ya mutu shahara da yi rahu tilmidi wa kala hadisun hasan sahi wa qawluhu min masl qarsati alqaz nahwa namli min kulli mu'limin alaman khafifan sabi'a al-intifadi intibai la la yaqibu illatan wala sukman nan abinda malanka magana ciwon da ya kamata a jiya ga mutuwa an tsara takobi ko an soka da bashi ko tubiya an ka halbo inda ya shahidi na ciwon da zai jiya bai wuce ciwon turuwa ba sakwafin ciwon turuwa ai ba ciwo na gari bai daɗewa sai ga ɗaya ƙare bai ba ko madina turuwa ko ta ciza ba ka jima haka ba ka kabar jin ciwo dama kya suna in yi ciza ka ɗan jimawa kana jin kana jin abin gane amma ita lura in ta ciza ba ta dahin da kasa bari cikin to annabi na kwatanta muna wanda ya mutu shahada wato abin zai ji ciwo bai wuce misalin kwanta ba ya kwantar in aka kwance ka ga ɗan ciwon da kan bai wuce kuma kwanta ba duka wannan yana gwada cewa idan mutum ya mutu shahada Allah zai karrama shi ciwon da aka ji ba zai ji shi ba Allah ta taimaka muna wa an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi bin abi aufa Allah ya ƙara masa yadda أن رسول الله قال في بعض أيامه التي لقي فيها الأدوة lalle manzo Allah a cikin sashen kwanukan da ya haɗu makiya a cikin shi intazara annabi ya jira hatta malaka shan su daga ta karkata daga tsakiyar sama ta yi sun makawa sun nasu na annabi ta cikin mutane fa kala ya ayyuhan nasu ya ku mutane la ta tamannau liqa al'adu kada ku yi fata haduwa da makiya wa sallallahu al ku roki Allah zama lafiya kada ku ce Allah kawo fada kada ku ce Allah kawo yaki kada ku ce Allah ka gwada mana ran haɗo mu da makiyan mu a'a manzo Allah ya ce la ta tamanna liqa al adu kada ku yi fata haɗuwa da makiya ku roki Allah zama lafiya wa sallallahu al afiya ku roki Allah zama lafiya sai sa suka ce hadda mutuwar da ka zo a kira jinnu ta ya kira maki ba a son ka kira aljani ka kyale shi kai dai ka yi addu'a ya tafi al'adar wasu masu rukuya shi a duka yana son a ba shi ayatul istihbar ayan da za a kanta aljani ya zo in ya zo su dinga sa'in sa su dinga kaza da sauransu ba a son haka maƙiyinka na ba a son kaɗa shi kawai kai addu'a ya tafi ka gama shi da Allah ya kafi ko ka karanta wasu ayoyi na Qur'ani ya ya baska me yasa kana ganin in mutum ya gama tafiya cikin gida ne in ya gama tafiya cikin gida sai sai hada shi da Allah ina hada ka da Allah ina Allah kake kabar gidan kana kana ba mu tsoro duk a kace wanga maki na kace haduwa kace fata haduwa in ka kawo wanga maki in kana in ya biyo ta hanya kai biyo wata kauce mai fita mutum ne annabi ya ce la ta saman liqa kada ku yi fatar haduwa da makiya Wasu alullah afiya ku roƙi Allah zama lafiya kisa ba laihi ne makiyinka don ka kauce mai garzura ina huka Ba ka son haduwa da shi so da kasan da kai da shi akwai kiyayya ba ta yi to shi na manzan Allah ya ce in ta kama an haɗu cikin fasbiru fa idan laƙe su muhun idan ta kama kun haɗu wannan ta sai ku ya ƙuri wannan sai a haɗu a gwamza ya ce wa'alamu an na aljanna ta haɗu lar su yufi ku sani lalle a ta a ƙashe inuwa ta kubba sun maƙara sannan annabi ya ce allahumma muzilal kitab ya Allah wanda ke saukar da littattafai daga sama wa mujriyar sahab ya Allah mai tahiyar da gidaje suna gudu cikin sama sun ɗauki ruwa wa hazim al-ahzab ya Allah mai tarwata kungiyoyin kafirai mai watsa kafirai ahzimhu ya Allah ka tarwata su wansurna alaihim Allah ka taimake mu akan kaga addu'a ke wa اللهم مذل الكتاب مجري الصحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم انت كما addu'ar za a ta yi kisa. wannan kaga wannan hadisi shi ma yana karantar da addu'a maki kada Allah ya baka nasara kada ya ba Allah kada Allah ya ba nasara a kanka qauluhu da yace la tatamannu liqa ala du wa sallallahu al-afiya kada ku fata haduwa da makiya ku roki Allah zama lafiya ibn battal mai sharhin imam al-mishahil bukhari yace hikmatun nahyi annahu la ya'lamu ma ya'ulu ilayhi al-amr mutum bai san ya za ta kaya ba maƙiyinka ba ka san ya za ta kaya tsakanin karshe ba. ba wa huwa naziru su'al afiyar da fitani wannan kada ya zama kishiyar ko kuma kwacin roƙon Allah zama lahiya daga fitina shi yasa kana ganin ana roƙon Allah zama lahiya zama lahiya saboda fitina in ta zaburo malam sai ta rikita mai hankali ba da hankalinka ta rikita ka saboda ya tuntunu ba su da kyau da shi za ka san karoki Allah zama lahiya kawai alhassad ya faɗa cikin hadisi eh, a iske fil hadisi a iske babu zuwa inda inda Su wannan hadisi akwai masahabbacin addu'a lokacin haɗuwa da makiya wa wasiyatul qa'in ma fihi salahu amrihim da kuma yin wasiya ga masu hada masu yaki mayaka da abin da yake akwai salahun li'afu salahu amrin gyaru al'amarin su wa mura'at nashadihim al nufus li fi'l da'ati wa mura'ati nashad al-nufus li fi'l da'at da kuma kiyayewa da nishaɗin rayuwa da ma'aikata aiki da'a wal hafi ala suluk al-adabi da kuma suwa akan shiga ladabi da'a nan kun ga wannan duka dai ya gwada in dai mutum na bin shawara bai neman bai takara faɗa saboda faɗa tana abokin faɗanka makiyinka ne saboda kada ka dinga jan faɗa wasu mutane an jarabe su in ba faɗa sun kai ba hankali su bai kwanci za ka ga wani su ya yi faɗa ga yini so biyu wani so uku wani an yi shi shi na wani mutum mafaɗa shi mutum yawa ina fata mun gane magana to manzo Allah ya ce kada ku ne kada ku roki Allah fada a zama lahiya ce amma in ta kama da shi ke babu za a yi wa an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان manzan Allah ya ce abubuwa guda biyu ba a mayar da su au Allah ma turadda ne kaɗan ne ƙwarai ake mayar da su duk wanda yi su Allah zai amshe su addu'a wa inda nida'i addu'a lokacin kiran sallah da wahala ga mutum ayi kiran sallah ya addu'a Allah ya mashe ta in dai aka yi kiran sallah ba a san mutum ya wasa da addu'a lokacin sannan na biyu wa inda alba'asi hina yulhimu ba'dhum ba'd da kuma lokacin yaƙi lokacin da runduna aka yi kusa da juna tashi yi kusa ga tashi shi ma lokacin mutum ya daga hannu ya roki Allah Allah yana amsa ga arna ga ku ku musulmi ga ku da makamanku ga arna da makamansu an yi kusa da juna faɗa za a yi to a lokacin duk wanda ya daga hannu ya roƙi Allah Allah yana amsa malamai sun ƙara da lokacin saukar ruwan sama duk wanda ya addu'a lokacin saukar ruwan sama suna sauka ba hadar ya tanku ba a an fara ruwa addu'a lokacin ruwan sama Allah yana amsa. da addu'a cikin tahiya matahi Allah yana amsa addu'a saboda bugu da ƙari kuma akwai addu'o'in da mutu ya sai saudiya akwai wuraren da in ka tsaya kai addu'a kuma qawluhu hina yulhimu ba ba'd ay yataqarabuna wa yi yurwa bil jimi ay yace ka anna kullan yuljimu sahibu bi silahi kuma da kowane yana kaɗa kada wa dan saboda ka addu'a lokacin kiran sallah da lokacin yaƙi ba a mai da ita an fata ake saboda ka na da kyau a zan ka addu'a ya an jula don yayi kiran sallah shi za kana ganin zakaru suna kirkiri da daddare lokacin kiran sallah na farko da na biyu mala'iku suna sauka an ce zakara in ka ga ya kuka mala'ika ya gani shi ko jaki in yayi kuka in yayi kuka shedan ya gani kaga in mutu ya ga mala'ika in mala'ika ya sauko kai addu'a sai ce amin na'am وعن أنس رضي الله daga Anas Allah ya أنس masa yadda ya دايات kana rasulullah kuma idan gaza manzo Allah ya zance idan zai yaki kala yana cewa sai addu'a Allahumma anta abudi ya Allah kai ne ƙarfi na Wani sirri kuma Allah kai ya taimako na bika aqulu Allah da kai wato nake da dubara wa bika asulu kuma Allah da kai nake da nake dogara wa bika uqatilu Allah kuma saboda kai nake yaki rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan dama da yace Allahumma anta abudi Allah kai ne karfi na duk wani mutum musulmi ya san Allah shi ya karhi ne Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sa maka karhin da ba ima اللهم أنت عبدي ونصيري بك أهول وبك أصول وبك أقاتل كما الله كان يتمكونا Allah ban da su bara sai gare ka kuma Allah gare ka ne nake fita kuma Allah saboda kai nake yaki to kaga fi hadal al khuruj min hawl al cikin wannan hadisi bawa ya haifi daga dubara ta bai dubara su bai da tsinci da Allah Allah na tube daga dubara ta da ƙarfi Allah na kuma gare ka kaga Allah yana so haka kuma yadda addu'o'in da aka yi a cikin Allah ba ronga da rashin ronga da yadda mu cikin kasan mu Allah dai mun gaza Allah kai adda ƙarfi kai a dubara Allah kai mana maganin mutanen saboda ka Allah yana son mutum ya ya tube daga ƙarfi ne dubara ce Allah ƙarfi na ya ƙare dubara ta ƙare ce gare ka Allah kawo mana ƙarshen wagga lalura ta harkar tsaron Allah ya saba dace yace wa an wa an abi Musa radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Musa Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi kana idza khafa qauman manzo Allah ya kasance in tsoron wasu mutane in gaba ya faɗi game da wasu mutane ƙala yana cewa Allahumma inna na aluka fi nuhurihim ya Allah muna sanya ka cikin ƙirazonsu Allah muna saka ka cikin ƙirazonsu wa na'udhu bika min shururihim Allah ya nuna ne matsarin ka daga sharrinsu." Allah waɗanda mutane gabana ya faɗi game da su to shi na wani malami yake cewa ko ta ya kai sai ka ga wasu mutane na binka baya ko kana cikin motar ka sai ga wata mota na binka baya baka yarda da ita ba gaban ka ya faɗi sai ka kama addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim akwai wasu mutane wannan suna ka cuta masa to ka gansu ko cikin kasuwa ka shiga kaga wani mutum baka yarda da shi ba Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa a'udhuka min sharrihi duk abin da ya shirwa shari ka roƙo Allah ya kare ka daga shi akwai wani mutum wanda da kai ido biyu da shi sai gaban ka ya faɗi sai kai addu'a Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi in su da yawa na Allahumma inna Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim in kai dena in ku da yawa na kace Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim saboda Allah dai ka iya maka maganin su na'am a in mata kace Allahumma inni aj'aluka fi fi nahriha wa a'udhu bika min sharriha in mata na kuma da yawa Allahumma inni azaluka fi naharihinna wa a'udhu bika min sharrihinna wanda ka larabci shi na da ina da abin nan da yawa kwaye da gaske almuhim mu mun sani Allah shi kuma mutane kariya inna Allah yudafi allazina amanu ba don haka ba wayanda ta bibiye mu suna da yawa wani haka ɗaya ka zuwa ya taya daɗe yana yana biɗe-biɗen magunguna yana tsaye-tsaye saboda kai ɗaya samu ya cuta baka haka ɗaya za a ga wani ɗaya ce ya ɓulɓula gari saboda kai yana buɗar sa'a gare ka ya samu ya cuta maka ya shiga nan ya hita nan ya shiga nan ya hita nan shi sun yake ya samu ya cuta maka da irin wannan in ka gan shi ka gane sai ka sai addu'a Allah ya kare ka daga sharri Allah ya mai da sharri ne zuwa gare shi so daga annabi sallallahu alaihi wasallam in yi tsoron wasu mutane kai yi addu'a kai ma in ka ya faɗi ga wasu mutane kai addu'a Allah ya kare daga sharrin su yato wa ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga dan umar Allah ya ƙara musu yadda anna rasul suna ƙala manzo Allah ya al-khaylu ma'qudun fi nawasiha al yace su dawaki alheri nan kulle gashin gashin goshin ila yawmil qiyamati har zuwa tashin qiyama doki akwai alheri tare da shi musamman in dokin da aka ajiye kamar yadda hadisai suka zo akwai dokin da aka yi don takama akwai dokin da aka yi don jihadi akwai dokin da aka ajiye haka ɗai ba don a ta yaki ba don riya saboda ka duka waɗanga akwai wanda za ka samu zunubi akwai wanda za ka samu lada kiyon doki akwai alheri gare musamman in ka aje don kota kwana amma in ka aje don alfahari don za ka samu matsala yadda sun miyar khailan liha, yadda an kira doki khailu saboda takamar da yake inna Allah la yuhibbu kullu muqtal al-ikhtiyal shine al-iktibar at-tabassum kaga tahiyar sakama doki haka aka yi shi yasa Allah ya kira shi khair Qur'ani yace wal khayl wal khayl wal bidal wal hamir tarkabuha wa zina shi doki dama in za ka kale zai tahiyar sakama amma in zai gudu na zai gudu sosai amma dai tahiyar zai tahiyar sakama shi a kira shi khairu wa huwa ijabuha bi nafsiha marhan doki saboda ji da kai ne yake inda ya ƙunshi to za a ga tafiya ta yana ji da kai ne Allah ya saba dace Ya ce wa al-urwat al-bari radiyallahu anhu an karɓo daga urwa al-bariqi radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda shi urwa wani sahabi ne wanda annabi ya taba aika ya so mai dabbalayya ya ba su dirhami guda biyu sai ya ce ya so dabba ya so dabba guda biyu ya to bisa hanya wani ya sai guda da kudin da da kudin da aka sayo aka so dabba guda biyu gaba ɗaya sai dawo ma annabi da kuɗi ne kuma ya dawo mai dabban layya sai za Allah ya ce barakallahu laka Allah ya maka albarka cikin kasuwancin ka tun daga ran aka ce wannan mutum ko kasa ya kasa sai ya sai suwa ko tun ɗaya dogon kasa sai ya sai suwa ko sai ya ci libra yi amana saboda da annabi ya aike shi da dirhami guda biyu sai tsaye su dabba guda biyu duk ta sai wani ya tsaye kuma guda ta an ka aike shi ya tsaye sai Allah ya bayan sa'a cikin yake sai so guda biyu ya tsaye bisa haya sai wani ya tsaye guda dirhami biyu ya bar mai ya tuma annabi da dabban laye kuma da kudi ne sai ya an kai sai ya su ta ji wannan yi sai Allah ya maka albarka annabi ya mai addu'a cikin kasuwanci tun daga ran nan duk abin da ya kafa su ya fi suwa ko su ya fi riba al'urwatul bariki urwatul bariki rabi allahu anhu wannan sahabi ya ce annan nabiya alaihi salatu wasalam kala alkhairu ma'aqulun fi nawasiha alkhairu yace ita doki wato alheri na nan kulle gashin goshinta ila yamin kiyama zuwa tashin kiyama al'ajru wal magnam lada da kuma ganima وإن الطبراني من حديث جابر الخيل معقود في نوافي الخير واليمن إلى يوم القيامة shi doki gashin goshi ne nan alheri nan kullun gashin goshinsa da albarka har zuwa tashin kiyama wa ahluha mu'anuna alaiha yace kuma su masu shi suna ma samun taimako alaiha akan wani kalliduha farata ya mata wani abu ga waya. sai ce wala tuqallidu wal autara kada ku rata mata layu idan kaga wannan ya gwada haramcin tsarma wa doki laya ga wuya akwai wasu wanda suna ɗabi'unsu da kare da dawaki da jakkai suna tsarma wasu layu ga wuya ya halatta a tsarma ma doki ya giya ga wuya amma ba a mai laya ga wuya haramun ne ko kare haramun ne a same daga ko wata laya ga wuya haramun ne a samu wa'yan dabbobin a ɗan musu layu ga jikinsu amma dai in wani ya raga ko wata ya giya za a ɗaga mai wannan babu komi amma layu da aka ɗaga wasu wannan yana shirka da allah ne kana ganin maharauta suna rataya musu waya ce doki waya abinda su aka rata mai laya kai ta wata rana ya yi mugun hali ga mai shi ya halaka shi sai a ɗaga mai laya sai samu wasu layu an ɗarama wa doki daga wannan ba daidai ba ne bangiji allah ya kare na yake za da ahmad famsahu fi hawa da ulaha bilbaraka ku dinga shafar gashin goshin doki kuma wada ulaha kuma ta addu'a ga albarka dokin da Allah shi yi albarka wa al bari wa al buqani aw rai mawl buqani ɗaya daga cikin malaman hadisi yace wal wal iblu izzun li ahliha yace shi raqumi buwaya ne ga mai shi izza da zarar mutum ya samu ko raƙumi biyar sai ji mai kuɗi na da raƙumi guda yan kasai suwa kai ta samu kuɗi shi yasa za a ga wani raƙumi ɗari shi dai wani raƙumi 200 wani raƙumi 1000 to shi yasa ce wal ibil raqumma izzul li ahliha buwaya ne ga masu wal ganamu baraka su kuma awaki da tumaki albarka ne duk mai kiwon akuya suna samun albarka shi yasa za da program ga na kiyon awaki wanda ka so suna koyar da yadda ake yin akuya da ake cin umarnin to dama annabi ya tabbatar da akuya suna cikin dabba da mai albarka wadda ya ciwon ta albarka ya amma matsalar da aka samu banna gare ta ita sai mutum ya yi kafa kafa ne ka ce malam musa eh wannan ba daidai ba ne wannan kai aza alaki na miskanka tunda dai an ce an ce wai mai zabura ya ce akuya ta ce wai inu ya fi shiga azun ta yi kunya wai eh, ka zo ga magana tana tashi hankali kwaye da gaske kaddi awa mai zabura ƙarya da ke zabura daban-daban ta ko ta ga akwai zabura annabi dawuda wa atina dawuda zabura mun bai wa annabi dawuda littafin zabura to inda dai zabura annabi dawuda babu inda akwai a ta yi magana ta ce ta ce mai ita iya shiga azumi ta yi kunya amma tsakari da allah akwai ajiyar magana gare wata rana sai da aisha zai lawa an ta sanya gari ta wa maza allah burata manzan allah ya zo yana wurinta sai awakin makwabta sun ka shigo sun ka sanyi sun ka sanya garin mutane Eh. a yi lokacin su tashi tarbi su annabi su dawo kada ki tuta mafafon ki game da awakin su dawo ba ya kun yi ba doko abin da ya rage fito a yara shi ke nan kuwa ka kake cuta wa makwabtan ta dalilin awaki kake cuta ma makwabtan ki saboda awakin su amma yanzu makwabta yanzu ya kuya ta yi ɓanna da gida ka mota a ce a samun tsaba da cikin kullum wallahi wata kashewa suke eh to kaga an kuwa tsaba da yadda an ci amana to kaga wasu ko masu kare Ta kaga an doki alaƙi kamata ɗaya ka ce a biya ka ɓanar da an ya daga gai a gidanka cikin gidanka wa eh, wannan gaskin kawai da yana kawai a ba ba shi ba ai babu da za a yi a ce mutum eh, a ce wai kika aji inda garka na kai shi ne ka ta ko ta ma ko garka an garka gidanka na kai shi ne ai bai kamata a kuwa tutu ku sai gole bi sai an kai canya shi mai akuya shi ya kamata ya ɗaga akuya ce kuma gaskiya ba saboda kaga in shi mai akuya bai ɗaga akuya ta ba sai ta shiga gidajen mutane sai ta yi bana ta yi duk da yake akwai masu ganin cewa al'adar mutane kakana aka yi ga al'ada shimiya na aka cewa ɓanna kasan shi mai risala Allah shi masa rahama ya gina hukunci akan al'ada wajensu ya ce ɓannar dare mai dabbobi ka biya bannan rana ku ba su biya saboda kowane mai gona ya ta ya huce gona ta da rana amma da daddare in suka ce suka yi banna da daddare eh wani suke masu suka biya da daddare saboda daddare kowa ya dawo gida amma bannan rana mai abu ya wake abu ne shi da hasara ta ga annabi suleiman zamanin sa wani mafiyayyar da daddare ya tare gonar mutane da makiyayi ta ya goyi mutane sai mai gona ya kama shi ya kawo shi wuri annabi dawud annabi dawud ya musu shari'a shi mai gona ya bada bayani ya ce mu faru ce abin da ya faru da daddare sai ya cinye min amfanin gona gaba ɗaya ya kyaye duka ka san wani bi fulani abin da suke kawai sai suke dabbobi cikin gwa sai su koma jiya su kallo eh a wasu ban ce fulani ba ne ban ce fulani ba ne amma dai makiyayi na yadda ya canya gonar mutane da daddare shi na lokacin da aka kai shi annabi dawo ya ce an tsaye ce an tsaye duka ba a rage koyi duka ba a rage koyi ito abin da za a yi kai mai gona duk dabbobin mutum da na baka ci saboda kannar da ya yi an amshe kayan duka gaba ɗaya an bashi kamar zamanin shari'ar su annabi yusuf alaihissalatu in barawu ya yi taka an haka masu ya zama bawa ga wanda ya wata ta shi kenan ya zama bawa shi da ce dinga aiki daji sarrafiya ne ya zama bawa ne iya gada mai kai kasuwa ya kai suwa to shi ko annabi dawud sai shari'a ya ce dabbobin da duka ya mallaka ma shi mai gona su shi ko bai lati shi ko muke yi ta yaka ba ce bai lati da amma da muke yi ta yaka sun kama hanyar rasu hisuwa sai annabi sulaiman ya gamar su yana yaro ce yi ba na muku shari'a ya ce to kun ji kaji abin baban ka ya ba da dabbobi ga mai gona gaba ɗaya sun zan mallaki ne duka kafa Su haka yi ce eh to ce ku bari in to ku zo mu ce wurin baba ne ina da ina da wani ra'ayi wanda ba ya ce ki baba ne dai gaskiya duk da shari'ar da kai ina ganin akwai magana ina ba da shawara kamata ya ce su dabbobi a bashe su ga mai gona ya rika su ga shan nono da mai da duk unhwanin su ya ce jika wata ba duk wata aihu kuma shi adda shi ko makiyayi ya sai gonan nan ya sai gyara ta ya sai sake sabon shuka ta hito ta kuma wadda take sai ta ke wadda take yadda an ka sai ta sai kowa ya kuma bakaya yare kowa ya kuma bakaya da ya eh, shi ko ai ya samu shekara guda ko kuma wata shidda ko gurgudan yadda gona ta rayu ta kuma wadda take ina fata mun fahimci wannan sau daga makiyaye ta shi a abincinsu shi a abincinsu shi a kula da lahir ya ta yi tseren da shi ko makiyayi ya ta yi gyara da goma ta tattawar ta shi ta sai a wani kowa biyu a shi kayana annabi dawo ta nima hukunci da gaskiya na haidar shi ya hukunta ba ya dawo wannan hukunci da shi yasa aka ce idan mutum na babba wani bai hadda ƙanana suna hukunci sai dan ya hina babba wanda yi to kai babba a matsayinka na mutum mai adalci ka yadda da abin da yaro yi in dai ya hinka ya hinka zama daidai kusa annabi suleiman ya taba shari'a irin wannan hadisi sahihi mata suna zuwa daji wurin aiki sai su ajiyar ransu da ita to su biyu na koshin jaririnta sai suka haji karkashe ice suna kan suna aiki sai kura ta zo ta ya guda ta ɗauke ɗaga su sai ko da sun ka kawo sun ka babu guda to ita babbat na sana an ka ɗauka ta ce wanga da na sana ta kama kuka ta ce wallahi ba na ke na ba zai ba shi gani ai ba ko guda na rashi a wallahi wanga da na sana sai ta rusa kuka aka sai wajen annabi dawud annabi dawud ya kalli hawayen matar da sun yawa kukan gana su ya yawa amma ita kuwa gaba ta kuka su kai ko kuka ma ba ta yi sai zuciya ta ruwa sai ya ɗauki ɗan ya ba wa gani kukan da mai kukan da ita wacce mai ɗan da an ka hana ba sai an ka ba wa sun kai su annabi sallallahu alaihi wasallam baba na yi hukunci ya yi hukunci ya ba ya ba ga dafin ba ya sana ba ya rigi kukanta ya yawa ya ɗoka ya bata ya sa wata kana in mutum aka kame kyas rake sai kyas in baka tsaka kusa da hankali wanda hiraki ya hiraka di ba shi yadda gaskiya ba eh to shi na lokacin da annabi suleiman ya ce to ni gaskiya ina da wani ina da wani shawara wanda ba wannan a kowa wurin baba ya faɗa ma bayan so ku bari a yi wani dubara ya ce dubara za a gane mai ɗan an kasar da shari'a ta koma ƙasa sai ku ni yanzu ɗan ga za a raba biyu ke a baki wurin kai ke ku a baki wajen ƙawa sai ita wannan ba ta ta yi haka eh ta ce ta yadda ta ce a'a ka a yanke shi ta bar mata in ji haka yanke za a bar mata kawai ba sai eh, a yanke ya bar mata a nan su ba kewar tun da a yanke shi ba na kina dai in na kina ba ke da a yanke ma a bashira yana kan hannu wacce ma da a ta yanke to a ɗauka ɗa a ba mai ɗaɗanta eh shari'a kuma ta canza dole an haɗa shi ta alƙaci alƙalina da na da hanyoyi daban-daban na gano an ba alƙali dama ya bi hanyoyi don gano mai gaskiya a ba mai gaskiya gaskiya ko ba gaskiya ba na'am eh awo eh eh ba aw <laughs> da kai to ya da araba biyu kaga ya san sabto kenan ya san ba hina ba dama alƙallai suna da fila daban-daban dubarori daban-daban da aka gano mai gaskiya da wanda bai da gaskiya illa kawai sai dai an kawai an kauce da wannan karawa ba za a yi allah ya samu da saboda ka tura umma an ce izun su ko dabbobi tumaki da awaki an ce albarka ne saboda ita akwai duk bayan wata shidda ko kama da haka suna haihuwa yanzu na idan mutum na Allah ya ba shi sa'a awaki suna tafi gida ne ko guda an gare ka illa kawai mutane na adda suke da abin nan Allah ya sa mu dace yace wa wa ana bi hurra radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya amsa tabbata gare shi ya ce man ihtabasa farasan fi sabilillah duk wanda ya aje doki saboda Allah saboda in yaki ya kai saboda Allah ya hauye sai wurin yaki ya tsare doki gida ne yana bashi abinci don ko ta fara imanin billahi yana mai imani da Allah wa tasdiqan bi wa'dihi da kuma gaskanta alƙawalin Allah yace fa inna shiba'ahu lalle dokin ne ya ciye koshi warayyahu da kuma koshi na ruwa da za a bashi ruwa a shi ruwa ya sha ya koshi warausahu da kashinsa wa baulahu da fitsarinsa fi mizanihi yawmal qiyamah duniya cikin mizanin shi wannan da ya aji shiga tashin biya. duk abincin da doki ya sai Allah ya biya ruwan shan da ya sha sai Allah ya biya da kashi ne da fitsari ne duka sai Allah ya biya ka saboda doki akwai albarka ta mashi yace fi hadha alhadith fadl an-nafaqati al-khayl al-muhtabata al-muhtasab al-muhtabata fi sabilillah a cikin wannan hadisi akwai falalar ciyarwa akan dawakin da aka tsare fi saboda Allah dawakin da an ka aje ana jiran ko ta kwana zuwa yaki to wa'annan dawaki suna albarka kuma sai alheri tare illa dai mutane al'adar mutane yanzu sai ga inda ina ɗan galadi sun nake a samun doki a ajiye ƙofar gida don dai wata rana ya yanka tashi hawa ni ma ya hawin ce Allah ya samu dafi yace wa annabi ne mas'ud radiyallahu anhu qal an kai daga dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin maqsuma wani mutum ya zo da wata raƙuma an hudi mata hanci faƙala hadihi fi sabilillah ya wasu da wannan raƙuma na tare sun dubbe zuwa yaƙi saboda Allah faƙala rasulullah zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laka biha yawmal qiyamah sab'una miyar naqa karo ga raƙuma guda ran satin kiyama sai Allah ya baka raƙuma 700 kulluha maktuma dukkanin su masu hudan hanci rawahu muslim hada ma'khudun min qawlihi masal ladina yunfiquna amwalahum fi kamathali habba wannan hadisin kamar yayi kama da ayat da Allah ta'ala yace misalin masu dukiyoyin saboda Allah kamar kalli habba kamar misalin ƙwaya guda ce da aka turbe cikin ƙasa ƙwaya guda sai ta tsayar da zangarku bakwai da kowace zangar da ya akwai ƙwaya ɗari kaga ɗari bakwai kenan to shi wannan raƙuma da ya aje saboda Allah Allah sai ya ba shi raƙuma ɗari bakwai sanadiyar wani raƙuma guda da Allah waɗaukakin sarki ya bashi to kaga dai har yanzu dai ana gwada falala ta ajira kuma ko doki ko abin hawa saboda Allah to yanzu yake babu raƙumman wanda aka hawa na zuwa yaƙi ko dawaki ko sauran to yanzu sai a komo ga abin da aku wanda ya aji mashin ɗine zan ɗaya ke ji ina aka aikin saboda Allah ya hawe to bale wanda adda mota ya ce wadda mota shi to aikin Allah ta ce ta haife ka zuwa kaga duka wa'annan Allah zai ba shi kwaton wa'annan sun aljanna rata su siya yana da kyau mutane su gina kula ga abin za ka samun lada ya za a ga matashi in ya sai mota iya su yake dinga ba su a ɗauka 'yan mata ciki ya sa tintar baki kirin ba a gane wa a ciki wallahi kana ganin shi san ɗaya ka shi da ya sai mota in ya ɗauke ga yarinya gobe jibi ya ɗauke wata ya ɗauki yariya gobe jibe ya ɗauki wata saka wannan ba daidai ba ne abinda aka so ne motar ka ta zama ziyarar yan uwa dangi ayyuka na alkhairi zuwa wa'azi shine unhwani ƙarfi Allah ya ba ka karfi idan kana aiki alheri shi amma me unhwanin kana da ƙarfi amma iyaka wasu abubuwa sai a ka tashi ko bid'a ko wasu abubuwan da ba su da kyau su tashi nan za a yi da motar ka domin me unhwanin ka saboda haka yana da kyau mutane su zama kula Allah ya sa mu dace saboda haka wannan duka jihadi yana buƙatar cikin jihadi saboda Allah jihadi saboda Allah ne ka tanadi wani abu da me za kana saboda Allah wurin yaƙi sannan in Allah ya baka ƙarfi abin hawa yanzu aikin Allah ya yi yawa da shi bisa ga ko mashin Allah ya baka ya zan wannan mashin din ya yi yawa wurin aikin alkhairi sada zumunta zuwa masallacin juma'a zuwa sallah hansu salawat ya akwai sa tsakanin ya masallaci doki iyalin ka kai su in za su lalura haka duka wannan ya daga tsaya da alaka da Allah ya rufa maka asiri ya baka abin hawa saboda shi abin hawa ni'ima ne daga cikin ni'imomi na Allah madaukakin sani. za a ga wani har mutu Allah bai mallaka abin hawa ba sai dai hau kabu kabu ko ba gaskiya ba wasu Allah maɗaukakin sarki ya hore su saboda haka kai a wanda Allah ya hore ma ya baka abin hawa sai hawa inda shi wurin aiki alheri don me don Allah ya baka ladan wannan amma idan aka waye gari kai Allah ya baka mota wurin bidiya ɗaya a garin to ba kai komi ba wallahi muka ka gama hanka ta maki Allah ka babu ikon ganewa da yake lokaci ya riga ya kuma ne ya kamata mu dakata inda muka yi kuskure da roƙo Allah ka yahe mana inda muka daidai kuma Allah ka babbula da kan sa ta yi aiki da abin da muka ji akwai bukatu shi ga khairi Allah ka babu muna fama da matsaloli Allah ka magance mana kasan mu tana fama da matsalar tsaro Allah ka taimaka mana ka babu tsaro don gidan Qur'ani Allah kada kawo da laihukan ya ubangiji ya Allah ka yi muka kama gama lafiya rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaika al-musir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin